لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن من الخير المرجو من إخواننا وزملائنا التجار خاصة في هذه الآونة بالذات أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين لأنه قد جرت العادة أن التجار يرفعون أسعار مبيعاتهم في مثل هذا الوقت من كل سنة وبالأخص في الحاجات الأساسية التي تشتد إليها حاجة الناس كلما قرب رمضان مثل السكر وغيره والغريب أن التجار المسلمين هم الذين فقط يفعلون مثل هذا الفعل الشنيع بينما تجد التجار من النصارى يخفضون الأسعار في مناسباتهم الدينية وأعيادهم وهذا عيب علينا نحن المسلمين إذ كيف يكون النصارى أحسن منا حالا في هذه الناحية مع ما صح من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي تحثنا على السماحة في البيع والشراء وهذه بعض منها روى البخاري من حديث جابر مرفوعة رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى أي إذا طالب بسداد الدين وروى مسلم من حديث هزيفة بن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الله بعبد من عباده يوم القيامة آتاه الله مالا فقال له ما عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أخبركم بمن يهرم على النار أو بمن تهرم عليه النار على كل قريب هين سهل والحديث صحيح لغيره رواه الترمذي وغيره يوم kwanakin da muke ciki yanzu su ne kwanaki goman karshe cikin watan sha'aban waɗanda suke shelanta mana kusantowar wata mai alfarma wato watan ramadan a irin wannan lokaci babu abin da ya dace da mu sai tanade-tanade da shirye-shirye da kimtse-kimtse domin karɓar wata mai alfarma na ramadan irin tanadin da ya dace da falalar watar da kuma matsayinsa cikin addinin musulunci yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a wannan lokaci mu kuma ba shi muhimmanci yawaita kyauta da sadaka da gabatar da taimako wala Allah na kayan abinci ko dangin kayan bukatun da ga al'ada jama'a suke da tsananin bukatarsu a duk lokacin da ramadana ya kawo kai. tallafa ma talakawa domin tanadar musu abin da za su samu buɗe baki da shi ko abin da za su yi sahur da shi kafin shigowar wannan wata ko kuma bayan shigowarsa da waɗansu 'yan kwanaki hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan abbas allah shi kare da a gare shi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ajwadan nasu bil khair shi ya fi kowane mutum yin kyauta a duniya wa kana ajwa da ma ya kunu fi ramadan kuma kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan bunƙasa ta daɗu ta ƙaru ta kera ta kowane lokaci idan watan ramadana ya zo ya kasance sallallahu alaihi wasallam yayin da duk ramadana ya zo mala'ika jibril yana kawo masa ziyara a kowane dare tun daga farkon ramadana har ramadana ya yanke a irin wannan lokaci ya sau da dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan karanta ƙwar'ani mala'ika jibril na saurare ko kuma shi mala'ika jibrilin ya karanta manzan Allah na saurare abdullahi dan abbas ya ce manzan Allah yakan kasance a cikin mafificin kyauta sama da iska wadda Allah maɗaukakin sarki ke turowa don ta ingizo mana girgije da ka saukar da ruwan sama manzon Allah ya fi ta kyauta ya fi ta baiwa sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hikimar kwatanta kyautar manzon Allah da iska wadda ke ɗauke da gajimare ko girgije da ruwan sama ke sauka don saboda shi ruwan sama idan ya zo baya bambance tsakanin gari da gari baya bambance tsakanin mawadata da talakawa ko ina sauka yake to haka kyautar manzan Allah tana game dukkanin mutane saboda yawan kyautarsa in ka zo kai mawadaci ne ka fi karfin karɓar kyauta in ka mika hannu baya iya cewa janye hannunka sallallahu alaihi wasallam kuma muna da abin koyi kyakkyawa game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera hakika kikkiawan abun koyi ya kasance gare ku game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba ga kowa ba sai ga wanda ya kasance yana fatan gamuwa da Allah lami lafiya yana fatan rabauta da rahmar ubangiji a ranar tashin kiyama Allah ka sa mu cikin su nawa nawa ne jama'ar da ke zaman zulumi yanzu cewa ramadana ya kusato ba da sigan da zai wadatar da ni da iyalina ramadana ya kawo kai ba da gerin da zai ishe ni kunu ko koko ban da kayayyakin bukatar da al'adance mutane ke tsananin bukatuwa zuwa gare su a irin wannan lokaci to don me ba za mu tallafa musu ba don me ba za mu taimaka musu ba tun yanzu kafin lokacin ya shigo don su shiga ramadana da ƙwarin gwiwa don su shiga ramadana da kwanciyar hankali da walwala su ɗauki wannan azumi cikin karsashi su da iyalinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisin daban man fassara sa'iman falahu mithlu ajri la yanqusu zalika min ajri sa'imi shay'a dukkan mutumin da ya tanada abincin abincin buɗe baki ga mai azumi to yana da adadin ladan mutanen da ya ciyar abincin buɗe bakin ba tare da hakan ya tauye musu wani abu na ladansu na azuminsu ba abin nufi in ka tanadi abincin buɗe baki ga mutum biyu za a baka ladan azumin waɗannan mutane biyu hakan ba zai haifar da su a haramta musu ladansu ba nasun daban naka daban illa iyaka za a baka kwatankwacin ladan da ya kamata a basu sakamakon azumin su haka in mutanen sun kai uku haka in sun kai hudu haka in sun kai biyar sama da haka ko kasa da haka gwargwadon adadin mutanen da ka tallafawa suka samu abin buɗe baki gwargwadon ladan da za ka samu a wurin Allah ranar tashin kiyama ko musamman in Allah ya datar da kai kayi da kyakkyawan niyya a nan akwai salo guda biyu na tanadar abincin buɗe baki ga waɗanda suke da hali kuma Allah ya arzuta su da niyyar yi ko dai su ɗauki mataki na tanadar abincin buɗe bakin ga talakawa tun kafin watan ya shigo buhu kaza na wane ka ba shi shi da iyalinsa na shinkafa ne ko na gero ne ko gero da shinkafa ɗin ko har da siga a a rabin buhu ne da siga kwano biyu kwano uku gwargwadon yawan iyalin mutum gwargwadon ƙarfinka gwargwadon abin da kake gani in ka bayar kai ma lalle ka taimaka a ɗan uwanka musulmi gwargwadon irin abin da ake so mu yi kenan wannan ga magidanta kenan masu iyali waɗanda suke talakawa mabukata irin abin da ya kamata kenan masu halin cikin musu yi musu salo na biyu imma tanadar abincin mutum ya kawo masallaci domin akwai waɗanda talakawa ne kuma ba su da iyali kaga talauci biyu ga talaucin gari ga talauci na gauranci tanadar musu abincin buɗe baki a wani masallaci idan ka sai buhun gero guda da rabin buhun sukari ka samu wata mai koko kuka yarjejeniya da ita ka biya ta ladan kokonta a kullum da magarba abin da za ta yi kawai ta dama maka koko kwano ɗaya don ka kai masallaci kaza ga kuma sukari dama ka tanada ga kuwa buhu na wake in kana da hali kullum ka yarjejeniya da wata mai kosai abinda za ta yi a toya kosai kwano guda don a kai masallacin unguwa kaza ko wuri kaza kila adadin mutanen da za su amfana da shi goma kila sha biyar kila talatin a ce kullum mutum ashirin ko talatin na buɗe baki da abin da kai ka tanadar musu shi abin da wannan ke nufi tun a ranar yinin farko kai ka riga ka dace da ramadana ɗinka domin za a baka ladan yinin wannan da kai da adadin mutum talatin da ka tanadan wa abincin buɗe baki ina ga in sun fi talatin a ce kullum tun daga farkon ramadana har ƙarshen sa ya ƴan uwa musulmi yawan kyauta yawan sadaka yawan tallafawa mabukata al'amari ne da musulunci ya yi kila zuwa gare shi manzan Allah ya faɗakar a cikin hadisai masu tarin yawa hadisi na farko da zamu kawo misali da shi hadisin Abdullahi dan Amr bin al-As yace da kawo ubangiji ta'ala komin sai bayar da ajiya a hannun waɗansu bayi cikin bayinsa aqarraha indahum ma kanu fi hawa'idil muslimin Allah zai bar abin a hannunsu matukar suna tallafawa mabukata matukar lam yamalluhum bisu kota ba da roƙon mai roƙo ko kukan mai kai kuka zuwa gare su fa'iza malluhum daga ranar da suka kosa suka ce kai abin ya ishe mu haka na tsalaha ila gairihim sai Allah ya ɗauke wannan dukiyar daga hannunsa ya ba waɗansu ba su ba waɗanda za su ciya waɗanda za su tallafa dama dukiyar ta Allah ce ya wakilta ka a kai ya ce da kai wa an fi komin ma da alakun mustakhalafi na fi fallazina amanu minkum wa an lahum ajrun kabir ku siyar daga abin da muka sa ku ku zanto wakilai a kai ababen halifantarwa a kai ku ciyar daga ciki lalle waɗanda suka yi imanin cikin ku kuma ya kasance suna ciyar da dukiyoyinsu suna da lada mai girman gaske a wurin Allah ranar tashin kiyama hadisin da muka karanto Imam Tabarani ya rawaito hadisi ne hasan da gairihi hadisi na biyu daga Zaid bin Sabit Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazal Allah fi hajati al-abd ma dama al-abd fi hajati akhi Allah ba zai gushe ba wajen biyan bukatun bawa matukar bawan nan bai gushe ba wajen biyan bukatun ƴan uwansa musulmi ba bukata yaso da dama zamu zo idan Ramadan ya zo ƴan siyasar cikin mu da ke son cin zabe ƴan kasuwa da suke son bunƙasa harkokin kasuwancinsu mabukata a duniya da suke da waɗansu manyan bukatu sai su ɗauki kuɗin kujera biyu ko uku ta umara su biya wa waɗansu malamai su tafi wai don su je su yi musu addu'a don bukata su tafi to ga abin da ya fi wannan muhimmanci ya fi shi lada ya fi shi tabbas shine adadin wannan kuɗin ko da rabin su ka nemi suwaye talakawa a unguwarka me suke bukata har ramadan ya wuce kila wani abin da ke bukata har ramadan ya wuce dubu biyar wani dubu bakwai wani dubu goma bukatar kayan abincinsa da kunu da gero da zai kunu da shi da sukari da a tamfar sallan matarsa duk ba zai wuce dubu goma ba wallahi ka bashi wannan ya fi ka biya wa malaman kano goma su tafi umara su maka addu'a ya fi ka biya wa malaman kano ɗari ya fi ka biya wa dukkan limaman juma'ar kano umara wai su je su yi maka addu'a biyan bukatar wannan talakkan na unguwarku kun haɗa katanga ɗaya da shi yana ganin ka ya san kana da akwai kana ganin shi kuma kuma ka san bai da shi amma baka tallafa masa ga abin da manzon Allah ya ce la yazalu la yazalu Allah fi hajati al-abdi ma dama fi hajati akhihi Allah baya gushewa cikin biyan bukatar bawa matukar bawan nan yana biyan bukatar ƴan uwansa musulmi mabukata mabukatan nan ba sai malamai ba talakawan gari mabukatan nan ba wai sai na nesa ba na kusa mabukatan nan duk inda mabukaci yake kasan shi kake da halin tallafa masa to ka tallafa masa hadisi na uku daga bukhari da muslim an karbo daga abu musa ash'ari Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah ce ala kulli muslimin sadaka kowane mutum akwai sadaka a kansa sai aka sada shi haba manzon Allah in fa mutum bai samu hali ba ba ya da shi a hannunsa yanzu sai ya ce ya atamilu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq ya je ya zage yayi aiki da hannunsa yayi kwadago yayi leburanci har ya samu abin da zai amfani kansa ya samu ɗan ranar da zai bayar sadakawa komi kaɗaɗinsa a matsayinsa na musulmi ana so ya haka aka sake cewa da manzan Allah in lam yastati in mutum ya je leburancin ba bai samu ba ya je kwadago bai samu kwadagon ba bai samu abin da zai ishe shi din ba ballantana ya tallafa ma wani sai manzan Allah ya ce yu'inu zal hajatil malhuf dukkan wani ma'abucin bukata da ya ce kama mun kaza in ɗora kaza tallafa mun kaza yi mun kaza agaza mun kaza sabaki wane ya tallafa mun da kaza ya taimake shi gurgurdun yadda zai iya gurgurdun yadda zai iya aka ce in lam yastati in fa bai sami iko ba manzo Allah ce ya amru bil ma'ruf ya umarni da kyakkyawan aiki aw al khairi ko ya umarni da al khairi qila in ara'aita in lam yaf'al in fa ya kasa aikata haka kaji ba sahabbai sun kai manzon Allah bango wai wannan ma a ce mutum ya kasa kala sai manzon Allah ya ce yumsiku an sharri fa innaha sadaka ya kame bakinsa ya hana bakinsa sharri wannan ma sadaka ne ba na tsammanin akwai ragon da zai ce gaba ɗaya abin da ke cikin hadisin nan ba zai iya shiga ciki ba ya hana kansa sharri wannan ma kansa sadaka ne ya kame bakinsa daga zagin mutane da cin mutuncinsu ita kanta wannan sadaka ce imam tabarani ya sake roto wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce afdalul a'mali idkhalu sururi alal mu'min daga cikin mafifita ayyuka akwai shigar da farin ciki a cikin zuciyar bawa bubuli sai manzon Allah ya ƙara bayani yace ka sauta auratahu amma dai ka suturce masa al'aurarsa rigar jikinsa duk ta fashe ta dare ka tallafa masa da abin da zai dinki shi ma ya samu sabon tufafi ya sa na zuwa masallaci ko zuwa idi aw asba'ata jaw'atahu ko kuma ka kosar da yunwarsa ko da ta yi ni ɗaya ce aw qadaita lahu haja ko ka biya masa bukata kowace irin bukata ce wannan yana cikin ayyukan alkhairi hadisi na biyar shi ma daga Umar dan Khattab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal mafifita ayyuka a wurin Allah madaukakin sarki sururun tudkhiluhu fi muslim farin cikin da zaka shigar wa musulmai musulmi ko da daya aw takshifu anhu kurba ko ka yayi masa wani bakin ciki da ya dame shi aw tatrudu anhu jazaa ko ka kore wata fargaba da zaman dardar da yake yi ka amintar da shi yana jin tsoron zuwan ramadana ya zai da kaza ka warkar da shi daga wannan jin tsoron aw taqdi anhu daina ko ka biya masa wani bashi wannan duk yana cikin ayyukan alkhairi jama'a wannan kaɗan kenan ba daga cikin taskar baban kasim sallallahu alaihi wa sallam da sai masu ɗumbin yawa wanda suke umarni da alkhairi suke kiran mutane zuwa ga ihsani ko musamman a lokuta da ake sa ran rubanya ladar ayyukan alkhairi din idan mutum yayi makamancin wannan lokaci da muke fuskanta sannan kuma yan uwa yana daga cikin alkhairin da ake fatan samuwarsa daga wurin 'yan kasuwarmu masu saye da sayarwa musamman masu sayar da kayayyakin bukata su ji tsoron Allah game da mu'amalar 'yan uwansu musulmi al'ada ta gudana lokacin da duk ramadana ya kusanto za ka samu a irin wannan lokaci ne waɗansu daga cikin 'yan kasuwa dama tuni sun ɓoye kayayyakin masarufi sukari ne siga ne dukkan wani abin da aka san jama'a na kishirwarsa da bukatuwa zuwa gare shi an ɓoye sai a ɗaga farashinsa idan ramadana ya zo don a gallaza bayan Allah a wahalar da su gudana ta al'ada ta gudana a wannan ƙasa galibin 'yan kasuwar mu haka suke sai 'yan kaɗan ne daga cikinsu wanda ba su shiga cikin wannan ba a daidai lokacin da abin takaici da bakin ciki 'yan kasuwa waɗanda suke kirista ba musulmi ba lokacin da duk idinsu ya gudano ya kusanto sawa'un idinsu na kirsimati ko wani idi daban irin nasu za ga suna rage farashin kayayyakin bukata wanda suka san jama'a suna da bukatan su a irin wannan lokaci amma a ce mu musulmi ba haka muke ba lalle akwai takaici akwai bakin ciki ina tunatar da yan kasuwar mu hadisai guda uku kacal cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na farko wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da gare shi manzon Allah ce rahimallahu abdan samhan idza ba samhan idza ishtara samhan idza iktaba Allah ya ji kan bawa mai saukin hali lokacin da zai sayar mai saukin hali lokacin da ya saya mai saukin hali lokacin da ya nemi a biya shi bashi in yana bin wani mabukaci bashi Allah ya ji kansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hadisi na biyu wanda imam muslim ya ruwaito daga huzaifa ibn al-yaman Allah shi kare da a gare shi huzaifa ibn al-yaman yace ubangiji ta'ala zai zo da wani bawa ranar tashin kiyama wanda Allah ya bashi dukiya sai Allah ya tambaye shi me kai da dukiyarka Huzaifa yace a wannan rana ko bayi la yaktumu da Allah hadisa ba sai su koyewa Allah wani zance ba dole komai kai sai ka faɗa wala Allah na gaske ko kuma ba abin da yake ba na gaske ba abin da yake nagari ko mummuna Allah zai tambaye shi me ka aikata da dukiyarka ba dan bai sani ba sai dan ya kama shi da hujja kala sai wannan bawa ya ce ya rabbi ataita ni malan ya ubangiji ka bani dukiya fa kuntu ubayi unna na kasance ina mu'amala da mutane saye da sayarwa kuɗi hannu saye da sayarwa rance ko in saya rance ko a sayar min rance ko in saya kuɗi hannu ko a sayar min kuɗi hannu wa kana min khuluqi ya kasance daga ɗabi'ata wadda ta arzuta ni da ita ba dabara ta ba aljawaz ni mutum ne mai yawan yafewa ba ni da riko a zuci fa kuntu uyassiru alal musir na kasance wanda yake da wadata ma ina masa sauki a madadin in tsawwala masa farashi sai na ci naira ɗari zan iya haƙura da naira hamsin ko naira talatin ko ashirin da biyar ba wai dan ba shi da shi ba sai dai in sauƙaƙa masa dan nima ina son Allah ya sauƙaƙa min mai shi din a hannu ma sauƙaƙa masa nake yi wa unzirul mu'sir wanda bai da shi idan ya zo nema aurina sai in bashi in yi masa jinkirin lokacin da Allah ya bashi ya kawo min fa qala Allah ta'ala sai ubangiji ta'ala ce ana ahaqqu bi zalika minka yo ainihin fi ka cancantar yin wannan domin wannan siffa mafi kamalar wannan siffar ta yafewa a wurin ubangiji subhanahu wata'ala take tabbata sama da wurin kowa da haka sai ubangiji ce da mala'iku tajawazu an abdi ku yafe wa wannan bawan nawa dukkan kurakuransa nan take sai a yafe masa sai shiga aljanna uquba ibnu amir lokacin da yaje huzaifa ya faɗi wannan hadisi huzaifa ya faɗi hadisin ba tare da ya ce manzon Allah ya ce ba sai uquba ya so ya baiwa masu saurare tabbas yace to ku ji wannan magana fa ba ijtihadin huzaifa bane هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم haka muka ji wannan hadisin daga bakin manzon Allah tsaya da aminci tabbata gare shi hadisi na uku daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala ukhbirkum biman yahrumu alaihi an-nar biman yahrumu ala an-nar aw biman tahrumu alaihi an-nar shin kuna so in ba ku labarin wanda wuta ke zama haramun akan sa haramun ne wuta ta tunaman sa sahabbai kamar sun ce eh muna so sai manzo Allah ce ala kulli qaridin hayyin sahalin wuta ta haramta an haramta wuta dukkan wani makusancin bawa makusanci ga umarnin Allah makusanci ga dukkan abin da Allah ke so sannan hayyinin mai saukin hali mai saukin lamari sahalin mai sauƙaƙawa bayan Allah ubangiji ta'ala ya haramta ta a kansa a kenan abin da ya dace da mu 'yan kasuwa wato sauƙaƙa farashi wannan shine ya dace da kowane musulmi ya sauƙaƙa farashi ya ji tsoron bayan Allah sannan kuma ya ƴan uwa waɗanda Allah bai wa damar ciyarwa in mutum zai ciyar kada je ya sayo tsohon gero ya shi zai ce da talakawa kaga mutum ya dama kunu da gero a gidansa sai ya rintse ido ya rike numfashinsa kafin ya iya sha dan geron na wari irin sha karka mutu irin yadda waɗansu mawadatan mu suke yi ko alama irin wannan sadakar ba ita ce Allah ke so ba abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid ya waɗanda suka yi imani ku ciyar daga mafi kyawun abin da muka baku abin kyawun abin da kuka samu da kuma abin da ƙasa ta fitar muku da shi na dangin kayan abinci kar ku nufaci mummunan abu marar kyau ku je ku sayo ku ce shi za ku ciyar ku bai wa talaka walastum bi akhidhihi abinda inda ku aka ba ba za ku karba ba illa an tubu fihi sai kun rinsa ido kuma ku ce irin wannan za ku ciyar ko alama kar ku yi haka bai dace ba sannan wani abu da ya zama wajibi sadakar da yan uwan musulmi a kai a duk lokacin da ramadana ya zo kakan ga mutane tsirarunsa waɗansu su ci baki waɗansu su matsanta wa kansu waɗansu kuma dan alfahari dole sai sun je umara cikin ramadana umara cikin ramadan tana cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda manzon Allah ya faɗakar a cikin hadisi ingantacce to amma abin nufi a nan gurin shine mutumin da ubangiji ta'ala ya arzuta ya je umara sau biyu sau uku sauran al'amurra kuma idan har kana da ranar dukiya akwai abu mafi mahimmanci da za ka kashe dukiyar nan taka sama da umarar da za ka yi ka je asibitin burtula tsakaninka da Allah ka je ka ga bayan Allah a kwance wani mutum naira dubu ashirin yake bukata ta tsare shi a nan magidanci ne da ya'ya da mata biyu da ya'ya goma sha biyar ba mai ciyar da ya'yan sai in ya motsa ga shi nan a kwance yana bukatar titin ɗin shi kawai dubu ashirin za a kashe wani dubu sha biyar wani dubu goma umara kuwa mafi karancin abin da masu umara suke kashewa irin umaran nan yar kankanuwa yar mai tsitsiyar umara wadda ba a kashe kuɗi da yawa shine mai ita ya kashe dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu duk yadda zai tsakanin abinci da guzuri da tiket da abin da zai ba ma iyalinsa har ya zai dawo babu yadda za a yi a ce ya kashe abin da bai kai wahala kwarai da gaske to idan ka ɗauki ɗari biyu wanda ka taɓa zuwa umara so uku so huku so biyar ko sama da haka idan ka ɗauki ɗari biyu ka shiga asibitin murtala da ita ko ka je asibitin zana da ita ko ka je asibitin nasarawa ko titin hospital ko ma wani asibiti ka je mutane nawa zaka tara a asibiti a sanadiyar ka samu lafiya a sanadiyar ka wanda yake hadarin rashin kafa ya samu kafa wanda yake hadarin rashin hannu hannu ya karye ba su ɗin ɗori ya samu hannu kar hannun ya rube a yanke masa shi wanda yake bukatar a yi masa operation naira dubu biyar dubu shida ya za ka tallafa irin waɗannan wallahi irin wannan in za mu yi ya fiye sau da dama daga cikin umar da muke tafiya mu je mu yi umar ko mu iya ba haka mutanen mu suke zuwa su yi umar su kashe kuɗi ko ba su iya ba amma ga bayan Allah tana cikin wahala kake taimaka musu kuma abin nufi kayi umaran nan so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar so shida muna faɗa maka ne don saboda ƙara buɗe maka kofofin alkhairi umara da za ka yi ibada ce tsakaninka da ubangiji tallafa wa marasa lafiya da za ka yi ko gajiyayyu ko marasa ci ko biyan kuɗin makaranta ga iyayen da suke ba sa iya biya wa yayansu kuɗaɗen makaranta ko samarin da suke karatu kwasa-kwasai masu muhimmanci ga al'ummar musulmai a jami'o'inmu tallafa musu da irin wannan kuɗin da za ka yi wani ɓangare ne wanda bayan ibada ne kuma ihsani ne zuwa ga sauran mutane kasiri ba biyu gashi ibada gashi ihsani zuwa ga bil'adama to irin wannan shine muke kuɗaitar da yan uwanmu ya ubangiji ka ba mu zuciyar yi ya ubangiji ka dauki ka dauki musulmi da musulunci ka kaskantar da kafirci da kafirai allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واهمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين